A watan Disamban da ya gabata ne masani a fannin kayayyakin tarihi Dr. Paul Sereno, malami a Jami'ar Chicago da tawagarsa suka zo Nijar da nufin tantauna hanyoyin ƙarfafa matakan kariya ga kayayyakin tarihin wannan ƙasa, lamarin da ya ba su damar zagaya gidan ajiyar kayayyakin tarihi na Musée National Bubu Hamma da ke Yamai da cibiyar raya al'adu da ke garin Agades, aikin da ya samu haɗin kan hukumomi da malaman jami'ar Albumuni ta Yamai. The history of Niger is inspiring, the deep history, and it begins before the dinosaurs. Dr. Paul Sereno na cewa Niger ƙasa ce da ke da daɗaɗɗen tarihi wanne yake cike da abubuwan ban mamaki. Kamar yadda ya ce a makon jiya wasu masana a fannin kimiyyar nau'o'in ƙasa suka labarta masa cewa an yi wani lokaci da tsaunukan kankara masu tsawon gaske suka tsiro a wannan ƙasa. Masana sun bayyana arewacin Nijar a matsayin wani yankin da bincike tabbatar da cewa tsohuwar matattara ce ta halittar dinosaur abin da ke jaddada cewa hamadar Sahara tsohon makwanci ne na ruwan teku. Saboda haka a yayin rangadin na watan Disamba Dr. Paul Sereno da abokan tafiyarsa 'yan Nijar da Spaniyawa da Faransawa suka ƙara zurfafa nazari a kan wannan halitta wacce ya ce da zaran ya kalle ta yakan gane wasu saƙonnin da take ɗauke da su. Dinosaurs speak to everyone. is an amazing in Agadez. Wata muhawarar da aka shirya a watan Yulin da ya gabata a Jami'ar Chicago ta ƙara wa waɗannan masana ƙwarin gwiwar ci gaba da zurfafa bincike domin ƙara gano ainihin tushen kayayyakin tarihin da Allah ya azurta Nijar da su abin abinda jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric P. Whittaker ya yaba da shi kasancewarsu wata hanyar janyo hankulan 'yan yawon bude ido. The Mise Valor de Patrimoine Paléontologique et Archéologique contribuera aussi à l'essor économique par la création d'emplois et le développement du tourisme et d'activités connexes. Tuni irin wannan bincike na Dr. Paul Sereno ya fara gano wasu kayayyakin tarihin da ke ajiye a gidajen kallon wasu kasashen waje waɗanda idan aka bi salsala tushen su shine Niger abin da ke taimakawa wannan ƙasa ta bi kadin dukiyoyinta don maido da su gida. gida yunkurin da ya fara samun yabo daga gwamnatin ta Nijar a ta ministan raya al'adu Asmanu Malam Isa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Nijar, kasan mu